Yayin da annobar cutar sankarau ke ci gaba da halaka 'yan Najeriya, bisa ga dukkan alamu ana ci gaba da fuskantar matsalar karancin rigakafin. Wannan wani magidanci ne da bai san a bayyana sunansa. Rigakafin mu dai tun da wannan annoba ta taso muke a firgice, kuma muna ta kokarin zuwa asibitoci muka fara cigiya ana yi a wasu asibitocin. Na ɗebi iyali muka je, fa asibiti a nan Kuba, asibitin Kuba. Aka ce ana yi. To ni dai ranar da na je an ce ranar an ce sun tashi. Washe gari na koma na ga ma nan ma dai aka ce sun tashi babu ko ya kare ne a cikin asibitin kuma aka ce wadda aka samu an samu ba ta da yawa amma ta inpatient ce kurum saboda haka har yanzu ba mu samu mun yi shi ba amma na ji labarin cewa akwai wani asibiti a nan mai tama mai zaman kansa sun sun kokari sun samu amma duk guda suna yin ta ne akan naira dubu shida ɗari biyar to yanzu dubu shida ɗari biyar kamar yanzu mu masu yara da ya kai yaro ya kai biyar ko shida ina ka kudin zaka ce ka cire dubu shida da ɗari biyar kowane yaro da kai kanka da iyalinka a ce an yi ma wannan allura. na bi diddigin batun cewar yanzu asibitoci masu masu zaman kansu na yin allurar rigakafin ana biyan su kuɗi. Gama yadda tattaunawa ta ta kasance tsakanina da jami'in asibitin da ke samar da rigakafin na kuɗi. Sunana Malam Hassan. Da Allah ina inquiry ne. Eh ina jin ka. Akwai hmm. allurar rigakafin nan na sankarau wanda kana Abuja ne? Eh ina Abuja. Ka ban da kaman awa biyu haka zan kira ka. Na mu ya kare mun ta bayarwa je amma dai ina oda mutumin ya ce min yana zuwa. So in ya zo immediately in ya kawo zan maka waya ka zo ka dauka. Na no kuke kuke sorry. ne? wanne 6500 ne. Kaga 6565 shi biyu ya zama 19 13000 kawai. Sai yanzu abun ana kawa ƙari ke ana kawa ƙari ke. to ko me gwamnatin Najeriya za ta ce akan wannan batu Dr Nasiru Sani Gwarzo darakta ne a ma'aikatar lafiya ta tarayyar Najeriya a ba mu ba wa izini duk wasu asibitoci masu zaman kansu wannan allurar rigakafi ba allurar rigakafin da ake da ita ita ce wacce gwamnati ta tanada kuma dalilin da yasa muka tsuke yanayin yadda ake aikin ta shine dan kada a samu ta tagogi dan kuma kada a samu wacce ba a kula da lafiyarta ba har ta kai muhalli ita kanta allurar rigakafin dole a tabbatar tattauna wanzu a cikin yanayi mai sanyi da muke kira cold chain kafin a kuskura a ba mutane ita shi yasa muka tsare sai wuraren da muka ba da izinin a ba da wannan allurar rigakafi kuma sannan batun cajin kuɗi gaskiya ba a yadda a caji kuɗi akan wannan allurar rigakafi ba inda aka caja mutum ne zai kai kararsa a hukuma za a hukuntar da su asibiti ne mai zaman kansa na kuɗi ba na gwamnati ba asibiti mai zaman kansa gaskiya ba ma hudda tare ba a fitar da wannan allurar rigakafi ta bangaren su ba sai wasu kai daga wani wuri irin wanda ake cewa mutum asibiti zai so da ke da tabbatar da ko da sun tabbatar da kamfanin da lafiyar maganin ba su tabbatar da yadda aka ɗauko shi har ya zo zuwa gare su ba wanda muke kira cold chain. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.